bangaren hada-hada da sai ɗan wasan kallon kafa na duniya kuwa mai tsaron gida na ƙungiyar kallon kafa na man city gerhard ya ce yana da shirin barin kungiyar tun har an kawo ɗan wasa mai tsaron gida na na barcelona wanda ake yunkurin kawo shi ƙungiyar ta man city yayin da arsenal tana zama ɗan wasa alexander lacazette daga ƙungiyar lyon manchester united tana neman mai tsaron baya na Southampton mai suna Jose Fonte yayin da liverpool na shirin sayan ɗan wasan real madrid mai suna martin odinga tottenham ta sa kuɗi kan miliyan sha uku domin sayan ɗan wasan kotun lisbon mai suna andrew silva tuta lafiya